wanda suka sace mahaifiyar dauda ka hutu rarara sun kira waya tare da yin bayani daki bayan daki wanda suka bayyana suna neman a biya su kuɗi kusan naira biliyan ɗaya a matsayin kuɗin fansa domin su sake ta rahotanni a yammacin wannan rana ta lahadi talatin ga watan shirin shekarar dubu biyu da da ashirin hudu, daga majiya mai tushe sun tabbatar da cewar 'Yan bindigar da suka yi garkuwa da mahaifiyar mawaƙin siyasa a Najeriya Dauda Kahutu rarara sun kirawo iyalanta tare da bayyana musu abin da suke so na adadin kuɗin da suke bukata a basu sannan su sake ta. Wanda suka tabbatar musu da cewar tana hannun su kuma cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali ba tare da wata damuwa ba. Sai dai kawai suna buƙatar a basu naira miliyan ɗaiɗai har naira miliyan ɗari tara a matsayin kuɗin fansa kafin su sake ta. Rahotannin sun ƙara da bayyana cewar cikin tattaunawar tasu sun bayyana wa iyalanta cewar su kwantar da hankalinsu matakar aka biya wancan kuɗi to fa za a sako ta ba tare da ɓata lokaci ba. Wanda suka buƙaci zunzurutun zambar kuɗi kusan naira biliyan guda kenan wannan yana zuwa kwana ɗaya tak bayan sace ta da aka yi a ƙauyen Kahutu da ke yankin ƙaramar hukumar ɗan a jihar Katsina inda maharan suka shiga har gida tare da yin awon gaba da ita ba kuma su kira waya ba sai a wannan lokacin kamar yadda majiyar ta tabbatar inda zuwa yanzu dai tuna al'umma daban-daban ke ci gaba da bayyana alhininsu da rashin jin daɗi ko da cewar an samu wasu daga ɓangarorin al'umma na bayyana farin cikinsu da faruwar wannan ibtila'i wanda kuma hakan baya rasa nasaba da da waƙoƙin mawaƙin ke fita salo-salo duk da ana cikin halin matsiya faɗin Najeriya da kuma waƙoƙin nasa ke nuni da yabawa da kuma nuna godiya da jinjina ga shugaban ƙasa da kuma yadda ake tafiya a Najeriya. Sai dai wasu daga cikin al'umma sun ƙalubalanci waɗancan mutane da suke nuna farin cikinsu da faruwar al'amarin. Duba da cewar wacce aka ɗauka ba ruwanta a ciki kuma mahaifiya ce, ɗan ko babu komai ita ma uwa ce. Inda hannu ɗaya kuma guda daga cikin abokan ayyukan mawaƙi rarara wato Aisha Humaira ta fito tare da mayar musu da martani da raddi tana mai bayyana cewar mahaifiya da aka ɗauka mutuniyar kirki ce ɗan dai al'umma ba su santa ba ne a zahiri ta kuma bayyana cewar masu yi nuna farin cikinsu da faruwar wannan al'amarin lalle ba su kyauta ba kuma ba su yi abin da ya kamata ba ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun sai har labarai kuma ingantattu suna na Fahad Kabir mai tata